الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na bilal bin raba wanda yake kofar marusa a birnin katsina a wannan yammaci na lahadi sha tara ga watan ramadan dubu da da da arba'in bakwai, wanda ya daidai da ranar takwas ga watan march shida, mun taru domin ci gaba da tafsirin alkur'ani wanda wannan shi ne majalisi na sha takwas. a jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin wannan sura ta a arab idan ba manta ba muna nan a cikin iskar annabi musa annabin da ya sha gwagwarmaya annabin da mutanensa suka wahalar da shi annabin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa juriya jiya Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda haɗuwarsu da yadda su afuwan da Allah Musa ta kafinsu, inda Allah Musa ya nemi daga Allah subhanahu wataala Allah ya sa masa sharaɗi na cewa in ya zamanto dutse gashi na a kusa da shi in dutsen ya iya tabbata to zai gan kuma dutsen kamar da abdullahi ɗan abbas ya faɗa gaba ɗaya abin da ya bayyana ga allah bai wuce gwargwadon ɗan ƙaramin ɗan yatsa ba amma dutsen ya yi raga-raga ya yi daga-daga annabi musa ya suma kuma da ya farfado ya tuba zuwa ga abin da ya roƙa sau da kamar da bayani ya gabata tabbas za a ga Allah ranar alkiyama kuma duk wani mumini zai gan shi amma a duniya ba za a ga Allah ba Wani shi ne ma'anar lantarani shi ne ma'anar lantarani ba za ka ganni ba ana ba za ka ganni a duniya ba baya kura ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira saboda hadisai da ayoyi da suke tabbatar da cewa za a ga Allah ranar alkiyama wujuhun mai zin nazira ila ha nazira akwai wasu fuskoki waɗanda suke da haske waɗanda za su yi kallo zuwa ga ubangijinsu saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa ya zaɓi annabi Musa kuma ya ba shi allunan attaura أقرأ الله ساكي كرنتا وكتبنا له في الألواح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله يا باشا التوراني أعلنا أو النميكات في دكتين الله kamar yadda shi Allah ɗin maɗaukacin sarki ya yi masa alƙawari kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ɗin ya yi masa alƙawari saboda haka shine yake cewa tabna lahu fil alwah muka rubuta maka ita allunan na at tawrani kulli shay'in daga kowanne abu komai da komai waɗanda suke da alaƙa da wa'azi wa tafsilan li kulli shay da kuma bayanin hukunce hukunce dalla dalla Allah yake da shi fa kusa bi kuwa fa kusa da kowace ka rike shi da ƙarfi ta shiga zaune amma Ba ku za bi kowa kun daren fasiki zan nuna muku gidan wuraren aiki. wasu malaman suka ce a nan gurin yana nufin su ina fatan mun gane akwai wasu malaman kuma da suke ganin cewa abinda ake nufi a nan gurin shine ana nufin a a nan gurin ana nufin ba su fir'auna ake nufi ba ana nufin duka waɗa al'ummomin da suka karyata Allah waɗanda suka gabata al'ummomin da suka karyata Allah subhanahu hala waɗanda suka gabata a shi ganin inda fasikai suke yana ƙara imani yana kuma sawa mutum ya shiga taitayinsa Allah yana yawan bayani a kan haka a surat Muhammad a karmakallah akal mai siyo أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ألا يأتي أفلم يسيروا في الأرض zuba أن يسيروا أبا أبايا bayan يوم سجد domin وأن تكرية الله دمر الله عليهم Allah maɗaukakin sarki ya yi daga da su wani kafiri na musamman kuma duk wani arne ma iya irin suka yi ma zai faru da shi kenan على مع سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها نعم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض وبرات ياو أبائك فتكون لهم قلوب يعقلون بها سيزم موت الدوشيا يعقلون بها وتزوجها هنشلتا تدل فهمت على مراتش fa innaha la ta'mal absar magannai ai ba sa kasa galima. abu amma inda matsalar take shine wala ta'mal qulubul lati fi sudur amma zukatan da suke cikin kiraza su waɗanda ba sa gani mana mutum ya zama aji ko ya zuwa aji zai ji zai gani amma matsalar sai in zuciya ta amsa كنا مكتوب أي كيش شيري فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في السجود نعم السورة الصافات لما نعم، ما يفعل هذا وجه مكانا عند قلوب وإن لوطا وإن لوطا لمن المغفلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى يا إباني يا أهل لك مثلا عن نبلغ سيتي وإنكم لتمرون عليهم مسلمين أي in za ku ce da safe kuna wucewa ta gurinsu wabin laili kuma da daddare ma kuna wucewa a farata filo yanzu ba za ku hankalta ba saboda ka sauri kun da alfasikin in mun fassara shi da ragowar mutanen baya aka hallakar kafin su kafin annabi musa sai zama ma'anarsa shine a sa'adawa da samudawa kuma allah su kamar ta'ala ya ka a kalla ne a gani domin a hankalta shi ta ya ce a fara ta sai ce sa'asuri سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم الله سبحانه وتعالى يشوع فأصدق عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق zan kautar da waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa suke girman kai su zan ba tare da wani dalili ba to zan kautar da su daga fahimtar ayoyi shi ne ma'anar sa'asuku an ayati alladhina yatakabbaruna fil da bighayri ha shi girman kai rawanin yayi girman kai shi ne zinibin farko wanda aka fara saba wa Allah da shi saboda haka shi yasa ibn qayyim a cikin al-qawaid yake cewa girman kai iri uku ne akwai girman kai ga Allah subhanahu wa ta'ala shine irin wanda shi dan yayi kuma irin wanda a waɗanda suka yi imani suka imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka yi Allah ya ba mu labarin yadda adawa suka yi girman kai fa'amma adun fastakbaru fil bi ghairil haqq وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون هذا وعد من ذلسه يجمس عليه السلام sai suka yi girman kai suka ce ai mu yanzu wane ne ma ya fi mu karfi har da zani imani da wani cewa akwai wani Allah daban kaga girman kai kai Allah subhanahu ta'ala ya ce awalan yarau anna Allah alladhi kalaɓa huwa ashaddu minhum quwwa wai ba sa ganin cewa shi Allah madaukakin sarki wanda ya halicci su ai ya fi su karfi suka girman kai da ayoyin mu saboda haka allan da ya halice su ya fi su ƙarfi ina fata mun gani haka na a cikin ah, suratul zumar ko allah subhanahu Wata'ala ta'ala yake cewa wa yau malkiyamati ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويوم القيامة رانا القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ذاك وأن استقرية الله زكاة سوء Allah ya ce alaika fi jahannama matsuwan lil mutakabbiri akwai akwai masaukin waɗanda suka yi girman kai a jahannama wannan shi ne girman kai ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya yi girman kai ya ƙi shiga musulunci ya yi girman kai wajen bauta Allah girman kai iri na biyu shi ne girman kai ga yin biyayya da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum a kawo mai sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi girman kai ya ci mata biyayya Wani shi ma nau'i ne mai girman kai mutum zai zama magabatansa su ne sa abu jihar abu jihar da ya saurari wahayi ya saurari alkur'ani ya ce ya san gaskiya ne amma ba zai ba ne yasa ya ce saboda su da su da su bani abdulmuna a kana annabi sallallahu alaihi ya yace sun yi tsere wajen kula da alhazai har sai da suka zama kafaɗa da kafaɗa, kafada ce da su kuma wani abdulmuna yan sun ce suna da annabi to kaga in yayi biyayya gare shi kenan sun tsere musu so da kawai imani da shi ina fatan mun gane kaga wannan shine girman kai wajen biyayya da annabi sallallahu ko a kawo maka wata sunna ka dinga ganin ba za ta bi ta musamman in aka ce sunna a wani na nufin iya abin da ba dole ba nan ce sunna sau da yawa ana nufin kawai hadisi wani ta zo ta ce mun <laughs> tana mun tambaya ta ce mun wasu malaman sun ce biyayya ga miji yana gaba da biyayya ga iyaye kama kuma sun ce ai biyayya ga iyaye yana gaba saboda shi biyayya ga iyaye a ƙwararriya ya shi kuma biyayya ga miji ya zo ne a sunna ya zo ne a sunna don haka za a gabatar da abin da ya zo a ƙwararriya a kan abin da ya zo a sunna sai ce mata idan aka ce sunna ana nufin hadisa a nan sosai kuma hadisa a nan sosai ɗin ma biyayya ga iyayen yasu biyayya ga miji yasu to da aka yi an haɗa yana nuna biyayya ga miji yana gaba da biyayya ga iyaye Su duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni ya inganta to kamar abin da Allah ya faɗa ni saboda ka wahayi duk abin da yake faɗa wahayi so yana da kyau idan mutum sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo masa kai ya yi girman kai ya bi ta kai ya ɗauki maganar wani ya ce ta kamar yadda alfaza ya yake cewa da kulla ƙaunin inda ƙaunin muhammadu fama aminin fi dini kama rabe saboda haka duk wani wata magana wacce ba magana na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba to ku zubar da ita duk wata magana in dai ba maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce to ku zubar da ita a girman kai da uku shine girman kai ga mutane mutum ya dinga jin cewa shi wani mutum ya dinga yana ganin shi wani abu in an gaya mai gaskiya ba zai amsa ba ya raina mutane kamar yadda mutane biyu yake cewa duk abin da Allah ya halitta ma abin da Allah bai halitta ba sai yana ganin shi kamar gashi ne a gushin su bai dauke shi a komai ba annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa cikin hadisi la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir duk mutumin da ya zamanto a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin ƙwayar zarra na girman kai to ba zai shiga aljanna girman kai rawanin tsiyayi kuma in mutum ya san hakikanin kanshi ba zai yi girman kai ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake yawan mamaki yadda mutane ke girman kai Kai kaifa takfuruna billahi karanta musu كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ويزي عكي كي كافر شوى الله الحال دعا سلمكم mataccen abu ne mani ne sai Allah ya raya ku ya zama da ku mutum sai ya kashe ku aka saka ku a rami sannan kuma daga baya tashe ku فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعي لقادر تولى كوي فليزر الإنسان من مخلق هذا يدوب أبن دعك هل تشيش من إيش خلق من ماء داتك أم هل تشيش ندروا بتوقع يخرج من بين الصلب والترائب yana fitowa ta karankar mata mace da kuma tsuntsan namiji ta bai kamata yi girman kai ba shi sa yake faryar yin samu min bakure a suratu abata ko suratu lahama ko kalla Thank <laughs> you. نعرف كلا دي كلا إنها تذكرة عبين آه، بيوتي عشان تهو تهو على قتل الإنسان ما أقفى قالوا كذلك قتل الإنسان ما نعم من أي شيء خلقه نعم من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره نعم ثم أماته فأقبره نعم ثم إذا شاء أنشره نعم كلا لما ما يقضي ما أمره نعم وانا كل شيء لأنا من أي شيء خلق تبني أفعل شيء من نطفة خلقه وقدره daga ne. idan halice ka daga ƙazanta ina kai na cici da kai wanda yanzu wani in ya taɓa rigar wani a cikin muna ba wanda zai iya fito ya shi cikin jama'a haka ƙazanta ne sun da ya tsara Allah ya zo ya barka karayu sannan ba ka sun ma'awa cewa ba ku bara Allah ya kashe mutum ba bara wasu ya tashi a bai duk kuma iyakar da mutane suke maka dole su ci shaka a bai sun manza sha'a a sharawa sannan lokacin da Allah ya so sai san shi ɗan adam wani ba shi ne ɗan adam ba kowa bane ɗan adam so yanzu mutum ya zauna yana girman kai yana jiji da kai ya bai san ciwon kanshi ba shi yasa wani sarki ya zo yana kawo yana hura hanci yana kawo yana hura hanci sai duk mutane suka yi sai wani malami bai miƙe ba sai kawai ya ce ba ka zane ne ba ita ce ala sani kama na ya kai ne ɗan farkon ka zan da ƙarshen kamushi. kuma ƙarshen ka kana ɗauke da baya shi ne da aikin ɗan adam sau da aka ɗan adam ba kowa ba ne inda ya san kai shi shi sa Allah da yawa yake komar da mutane zuwa asalin abin da ya halice su anan sassar da ce kullukun mai tsada ku dukan ku duk wata takama da nan ku dukan ku daga adam ka halice ku wa adamu min tuwa shi kuma adam dai daga tafaya ne baya kamar mula aka halice shi Ta kai da aka halice ka daga ƙasa ina za ka yi girman kai yana da kyau ɗan adam ya zama mai tawaru mai kaskantar da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kaskantar da kai waqfid janahaka واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هذا سيدي أشرف الخلق كده ya fi kowa da daraja amma kai ba ka da tabbacin waɗanda kake jagoranta ko waɗanda kake tare da su kaɗara su a kan karnu sai dai amma shi na shi ba zai da wani amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce masa waqtin janahaka liman tabaka min al-mu'minin waɗanda suka yi maka biyayya daga cikin mu'minai ka yi musu ka tsarkake da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ألا يا أيها الذين كفروا أن تبتغي حتى لا يفخر بعضكم على بعض فيدع ونبذي أنفعي معنا Jadi kamar yang jawab anda kecewa, apa yang bumbung tekan jerman ke jerman. Si jerman ke orang yang ba a saka makan a girma girman kai ga wani iyaye shi girman kai shi ne kare na mutane shi kuma girmama kai shi ne kada ka wulaƙanta kanka rashin wulaƙanta kai wani wani abu ne wanda ake so mutum ya zama yana da shi ana ce mata izzatun nan saboda haka shi ta malamai mazabata suke haddata da yara su waƙar aliyu bin abdulaziz turjani wanda daga cikin wannan waƙar yana cewa ya kuru na likikan ibabu da inna ra'awar rajulan an mawkifi zuri an jama ce suna cewa ni mutum ne mai yunkewa wanda baya shiga cikin mutane ce a kun ga mutumin da duk gurin wulakanci ba a ganin ya ce wa ma kullu barkin lahari ya ta su ba duk walƙiyar da ta walƙa ce ke jan hankali na ba wala kullu man la kaitu ardahu mud'ima ba duk mutumin da ya zama cewa ya ya ya ya ta wani zai ba shi yake ɗaukar hankali na ina fatan mun gani ya ce ya kuro na man harin tukan a suka ce mun ya kai abdulaziz ga wata darbanar saboda ka sai ce ina eh, ganta amma walakin na nafsar hurri ta hatamilu zama amma duk mutumin da yake cikakken tsari to zai iya jure zai iya jure eh, ishi saboda gudun wulakanci Ya haka a takaice yana da matuƙar amfani mu sani cewa tabbat girman kai ba shi da amfani shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولن نتيجة جرمان كيدا قبوتا sai da kuma jahannama za su shiga wata jahannama dafirin zai ma na dafirin suna kaskantattu shi sa yake ta asiri ko an aya ce da lalina ya takabbaru na fir'audi da zai ha ya ce wa in yaro kulla ayatin la yi idan da za su da duk wata aya ba su yi imani da ita ba وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا إذا سكذا حج الشريعة قاتل إذا مطيب حنيا بعض ba su je neman ilimi ba ba za su yi ayyukan alkhairi a ramadan da sauransu ba amma wani ne wasu gida da amma in suka ga hanyar ƙasa ya tafi sabila Sun su ɗauke ta a matsayin hanya duk wani abu na shegantaka za ka gaishe a ciki amma abincin ki ma za ka gaishe ba wani Allah ya karkatar da mutum daga fahimtar ayoyin Allah ke sau da aka shi ta yana daga cikin addu'in mu mai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh tana. ya Allah kada ka karkatar da zuciyoyin mu bayan ka shirya ta ku habla na min ladunka ka ba mu rahama daga gare ka innaka antal wahhab tabbas kai ne mai waye ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ليس هذا كفار الرسول سوى الإنسان كان يتعايرون وكانوا عنها غافلين kuma sun zama rafkanannu game da ayoyi الذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولن سكت أن يتعاملون suka ƙayyata su wani fa'il kafira suka karyata cewa akwai haɗuwa akwai tashi da za a yi ranar lahira haɗuɗar amalu haɗuɗar amalarkun ayyukan sun lalace duka ya yi ji zaune ilawa kanu wani ba abin da za a musu kakayya da shi sai abin da suke aikata in mutum ya yi imani da allah sai ya zo ya kafirce wa allah duka ayyukansa za su lalace amma shin inda a ce zai sake dawowa ya imani shi zai iya samun ayyukan su dawo kuma inda mutum ya yi imani ayyukansa kawai sun tafi wannan wata tattaunawa ce da malamai su kai saboda yanayin عاوين القرآن يكيس الله يسير من يكفر ومن يكفر بالإيمان فقد حبد عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان يودي كافتي bayan ya yi imani to ayyukan وهو في الآخرة من الخاسرين رانا الله إلى أنا بسوء المستيعفاء إلى فاتح المتعين A ranar lafiya yana da cikin waɗanda suka yi asara kaga wani yana aikin ya lalace amma idan ka koma ka tafi suratul baka ya lalace suratul bakara da shafi na talatin da alamu a aya ta biyu a shafi wanda shafi ne shafi na talatin da ina sababbin alamu amur muhammad ta yi na wanda shafi ne a suratul bakar shafi na talatin da ka ji ana amma kuti ba ne kuma ki kayan kuti ba ana amma shi ne ke ina ita ma ce ya tsaro na ta sai ka karanta mu karshe karshe man yastadid ومن يرتد منكم عن ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم وأولئك أصحاب النار وأولئك هم فيها خالدون نعم إلى فتم جانب saboda haka Allah a nan gurin ya ce wa man yarta dirmin wanda ya yarda ya bar addinin ka fa ya mutu wa huwa kafir kaga a gurin sai ya nuna cewa sai mutum ya mutu yana ka sau da aka wasu alama suke ganin inda mutum zai yi rajja ya bar addinin shi sai ya dawo to zai dora a kamar aiki shi na da da aka in ya taɓa yin hajji kafin ya yi rajja sai ya sake dawowa musulunci bai yi da musulunci ba sai ya sake wani aikin hajji ba amma in muka ɗauki zahirar ƙarshen aya ta biyar ta suratun ma'ida to shi zai zama to cewa aikin shi ya lalace don haka ko aikin hake ce ya sake wannan aikin hake ina fata mun fahimta Allah ya ba mu dace Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su mutu a cikin imani daga cikin waɗanda kuma za su tabbata a cikin imani Allahumma inna na'udhu bika من أن تشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم واتخذ قوم موسى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له فوار نعم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين لا أنه مش أشيسا النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت سندا أكد ستدش سيتي رحم الله أخي موسى الله يجب أن موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر أن تتدشي بمسجد أبن يكون نسيحه annabi Musa ya sha wahala yanzu ko wanda ko ba hadari da halakar da Fir'auna kafin a halakar da Fir'auna aka yi wa annabi Musa alƙawarin cewa za a ba shi hatuwa shine bayan fasin tsallake sai Allah ya umarce shi kamar yadda wasu malaman suka fassara ya azumi na kwana talatin sai ƙara na kwana goma kwana arba'in kenan shine ya tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kwana talatin ne sai zama kwana arba'in to wannan tafiyar fa da ya yi kafin ya dawo sun fara bauta wa ɗan mari hajjifa ina fatan mun gane ta shi ne Allah wata wataala ya cewa wattakhadha qaumu Musa min ba'adi mutanen annabi Musa bayan Musa ya tafi ganawa da Allah sai suka rika min koyi yin daga kayan ado ijiran jasa da lamukuwa suka rufu wani ɗan maraƙi suna bauta maka lamukuwa wanda wannan ɗan maraƙin yana da yana ƙara shi ɗan maraƙin an ce da kayan ado aka haɗa shi aka haɗa da wani abin nan eh, wani eh, taku na ƙasa da ya ɗiba shi musa sagiri ya ɗiba daga kafin jibril da shi ya haɗa aka sa a wata kiɗan maraƙi ya tashi da taimakon allah wa mai yi da ba zai halittar wani abu sai idan allah maɗaukacin sarki ya su a'a na musa yana can wajen ganawa da ubangiji sai allah ya ce masa fa'in na fa'in na ɗauwa قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الثامر نعم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي نعم قالوا ما أخلفنا موعدي لك بملكنا ولكننا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري نعم الله يكيد أنه موسى من جرى موسى نتبع na musa ya dawo cikin fushi ita ya haka ya haka ya kuke gaggawa ne ya kuke gaggawa suka ce ke. ba da tsarar suka فأخرج لهم عجلا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم فقالوا هذا ربكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا نعم سوى ذلك الشيء يبتر مسجد واني مركي سيتي هذا إلهكم إله موسى وأن ده كذلك شيء الله كما شما موسى يا يعني فتن كيني ya tafi wajen Allah a ga Allah na shi ma'ana shi ne haza ilawa kuma ilawa musa falastiya mana falastiya musa ya yi batan kai saboda haka Allah da musa ya tafi wajen shi don ya gana da shi to ga shi nan ma saboda haka su kuma sai suka bauta masa amma kaga da suka bauta masa Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum su wai da suka zo suna bauta wannan ɗan marakin ba su kula sun gani ba annahu la yukallimuhum shi wannan dan marakin la yukallimuhum baya iya musu magana wala yahdihi sabila ko ba zai ba zai iya ba zai iya nutsar da su wani abu ma da zai amfani su ba ittafazu wa kanu zalimi sun rike dan maraki wa kanu zalimi alhalin suna azzalimai saboda haka shi yasa ba yadda za a yi mutum ya bautawa wani Allah sai in ya zama ko mai son zuciya ko kuma mara hankali dole sai an samu ɗaya daga cikin wannan ko mai bin son zuciya ko kuma yana da kamar hankali saboda haka shi yasa wani yake mamaki daga cikin kafirai ya ce ah zo nan wannan abin bautar idan dila ya zo ya mai suka sai mu zo mu shashaye mai amma kuma muna bauta mata sau da aka shi yasa a gurare cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna tafiyawar abubuwan da ba Allah ba duriba matsalun fastani ya ayyuhan الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أما يا أيها الناس يا رب تعليم ضريبة مثل فاستمعوا له أمر مثالي كذلك صورة على شأن أشياء سورة العجل yace innal ladina tad'una min dunillah wadanda kuke bautawa ba Allah ba lan yakhluqu ba ko kuda ba za su iya halitta ba kai ba ma wasu su halitta kuda ba wa in yasluhu mutu babu shara inda kuda zai ɓaci wani abu da wajen su ya gudu to ba su iya wa ba sau ka tsarin wani kuro da wanda ake nema a wajen shi da abin neman duk sun yi rauni da aka bai dace a bauta masa ba na ga shi san shi ma Allah subhanahu ta'ala ya ce alam yarau annahu la yukallimuhu wai ba su ga shi wannan dan marakin ba baya iya musu magana wala ya min sabila ba zai iya shiryar da su ya nuna musu wani abu da zai amfani su ba ittakhadhu sirrin shi wa kanu zalimin alhalin kuma shi su azzalimai ne mana sun zalunci farko saboda sun yi abin da bai dace ci ba Allah ya ba mu dacewa insha Allah ta'ala in mun dawo gobe za mu sake dawowa mu shiga mai jin kaɗan ma na sama ku abin da ya sauwaka na daga tambayoyi a ranar zai tambaya jin kuwa mana karanta ce ka takaita mana lokacin lokacin da muke warewa na tambaya ba ni yawa ba ne saboda aka da Allah ta wanda zai rubuta tambaya sai rubuta ya kace mu na'am ce ne eh haka eh ana yin sallah ita ga Facebook na yi bayanin yin wankan jaraba ba alwala shi ne sifatun itiza iya? e za a iya yin sallah da shi za a iya in yi bayanin guda biyun duka da na alwala da wanda ba na alwala ba a cikin littafin mu yana nan a waje mai makwatoyi a kan sarki sallah da azumi guda ɗari da su ba wai ita yana yawan cin tara yawo kuma a yawon na kama yana jin tem to ne hukuncin aminci inda ka yi bauta wanta bakin a komai yawo kuna kare na biyu shi amai inda ba sai ka kakon shi ba

ba ma yake na jin daɗi ya yi cikin kuskure saboda kaka kamar yadda ka faɗa inda ne daga cikin ƙa'idojin duki in mutum zai yi rabar ya baya to shi bai kalla ba saboda ka tun da ke kalla ba ya yi kuskure to ya kai mutum ya kisan kuskure a ga abuwa biyu a kansa biya biya ya yanke kuyanga idan babu kuyanga sai a biya sai da kuma biya biya Allah ya zama kila tattana azumi ko mai babban wanda aka tace sai aure ba ko Allah ya masa Allah ya masa na sai mai tambaya a yi kuma tsara tana shayarwa ko tana haka kawai ta yi in ba iya rashin lafiya ne da ita ka daure da rinka yi kawai da rinka kawar ne kyau idan da dinga sahur mai kyau kuma da dinga yin sahur a ƙarshe akwai waɗanda suna yin sahur sha biyu da ko ƙarfe uku kai kokari ka dinga sahur ƙarfe biyar ya zama ka zama sahur ɗin ka zuwa minti goma a tare sana'a na'am ta ta ƙarshe

ka ƙara wani abu ka ƙara wani abu a kan abin da ya aka kashe ta ce ne da ta yi lafiya a kan harzattin cire kai a musulunci ko ni rasta wannan littafin da da tsari so ina ga mun yi bayani abin da yake kuskure ne, in ya zama to cewa aka wuce ta ka kuma ka dora yi ba bari shi ne kuskure amma in yi mutum ya wuce ta kai kamar abu yadda ya gaya maka kamar ta ba mana abaci baka samu lantar tazu ba to ka neme ta ko kuma ka nemi littafin karantattun shirkaiya a wuce allah ya ba mu shirya allah ya fiye hannu shi bayan ya gari a cikin yanki na sana na sana ko ina a na kuma mun fi ala ma ba yi wala ayi ma ba kamar tsalle ta rai ba rai mai nan kuma mun ba yi kuma mun fi ala